سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سنة بسنته وزاد بفاده وزاد معلومات إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرين دبيو قوة جماد الآخرة يوم مزار الله سلم ليلة دريه إلى ثلاثين دبير kuma ashirin da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana addu'a domin ci gaba da darasin wannan littafi ne albarka as'ilatun qadat shabab ash na ila al-haqq la Sheikh Sulaiman bin Malik al-Farashi hafizahullah ta'ala wannan littafi kamar yadda muka sha ambatawa manufarka ita ce ba da bayani a game da hakikalin ne ake ce ma aqidar shi'a menene ta kunsa sannan ya take sannan tsarin littafin ne ta hanyar tambaya da amsa idan ba mu manta ba za mu tashi tambaya ta 89 ما ya ce جاء في حديث المهدي ya zo a cikin hadithin لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي an sha mana bayani akan aqidar mahadiyya mahadi a wajen ahlus sunna kamar yadda ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama manya cikin alamomin tashin alkiyama manya manya akwai bayyanar mahadi hadisan da suke bayani akan mahaji suna da yawa kuma sun inganta sannan su kuma yin shi'a suna da mahajinsu wanda shine imami na sha biyu a cikin a'immansu guda goma sha biyu shine imami na ƙarshe a aƙida 'yan shi'a kamar yadda aka sha mana bayani an riga an haifai an riga an haife shi a wata riwayar suka ce ya shekaru uku a wata riwayar suka ce ya shekaru biyar kamar yadda za mu gani nan gaba daga nan saboda zalunci na shugabannin zamaninsa shi kenan sai ya ɓace ya shiga wani waje da ake ce masa sirdab a wani gari da ake ce masa samira a ƙasar iraq ba zai bayyana ba sai idan duniya ta lalace zalunci ya yawa sai ya zo ya bayyana in ya bayyana sai ya kawo adalci kamar yadda ƙasa ta ta zama zalunci wannan da in shi a kenan game da mahdi su a wajensu almahdi muntazaru suna jiran shi yasa duk wasu ibadu na addini ba za su yi ba sai mu haji ya bayyana ai mun sha tambaya ina masallacin juma'a ne shi a yi sun baya su sai haji ya zo hatta kamtu salawati ba shi ba su ba in ka ga dama ka yi ka ga dama ba kar ka yi sai mu haji ya zo dama addini shine kawai a dora maka san sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu a baki da kuma kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah wanda Allah madaukakin sarki ya yadda da su kuma su ma suka yadda da Allah to shine malam yace ja'a fi hadithil mahdi ya zo a cikin hadisin da ke bayani akan mahdi hadisin al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi kuma hadisin ingantacce manzon Allah ta sama ce laulam yabqa min dunya illa yawmun koda a ce zai rage tsoron kwana ɗaya kiyama ta tsayu tsoron kwana ɗaya a ce ayi tashin alkiyama duniya ya rage tsoron kwana ɗaya. to la awwala Allah dalika al to da sai Allah ya tsawaita wannan ranar hatta yab'atha fihi rajulan min ahli baiti har sai Allah ya fitar da wani mutum daga cikin iyalan gidana in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ga siffarsa yuwafi usmuhu ismi sunansa zai dace da sunana sunansa Muhammad sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wasmu abihi ma abi sannan sunan babansa zai dace da sunan babana sunan baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi shi ma wannan mahajin da manzon sa mai bada labari a game da zuwansa, shi ma kuma sunan babansa Abdullahi to shi ne sai malam yace war rasulu sallallahu alaihi wasallama kama huwa ma'lumun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda aka sani ismuhu Muhammad ibn Abdullah sunansa Muhammad babansa kuma sunansa Abdullahi ai kowane musulmi bai zalunci wannan ba daga cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu akwai ma'rifatu nasabi sanin nasabarsa ya waje ba musulmi ya san nasabar manzon Allah sallallahu alaihi Sallam kuma nasaba ce shari'a manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wulittu min nikahin wa ma wulittu min sifahi ni an haife ni ne ta hanyar aure tun daga baban manzon Allah sallallahu alaihi Sallam har har har har har ka kai ba taɓa samun wanda ya zina ba daga babu wani babu wata nasaba ne tsarki da ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ansabuku ni na fi ku nasaba wa ahsabuku kuma ni na fi ku tsarkin nasaba to sunan baban manzon Allah sama Abdullahi, shi kuma da ma sunan Muhammad wal mahdi inda shi'a amma mahadin ɗan shi'a mahadin ɗan shi'a ismuhu Muhammad ibn al-Hassan sunansa Muhammad ibn al-Hassan kun sunan shi sallallahu alaihi wasallam amma sunan baban shi sunan baban manzon sama al-Hassan to amma a wajen ɗan shi'a baban baban mahadin su sunansa al-Hassan malam ya ce hadihi ishtaliyatun azima wannan wani hudu ne mai girma manzan da sama dai ya ce yuwafi ismuhu ismi wasmu abihi isma'il sunansa zai yi daidai da sunana sannan sunan babansa zai yi daidai da sunan babana natijar sunan baban manzan da sama abdullahi shi kuma sunansa muhammad shi ko ƴan shi a mahadinsu sunansa dai muhammad amma kuma sunan babansa al-hasan al-askari babansa shine imami na sha ɗaya hasan al-hasan al-askari shi kuma shine imami na sha biyu shine muhammad bin al-hasan al-askari wanda abinda malamai suka tabbatar sun tabbatar da cewa shi muhammadu al-askari din nan ba lam yu'aqqil bai da ɗa shi hasan al-hasan al-askari din manya-manyan malamai masana tarihi masana na saba kamar irin su al-imamu tabari ba za ka yi bayanin tarihi ba baka ambata al-imam ibn jarir al-tabari ba to al-imam ibn jarir al-tabari ya tabbatar da cewa shi baban muhammad al-hasan al-askari shi al-hasan al-askari kenan wanda yan shi'a suke cewa shine baban mahadi to shi lam yu'aqib ma bai taba haihuwa ba da tarihi ya tabbatar ce to ɗan shi a tatsuniyarsu sai su ce ai ya haifi ɗa sannan na su sunansa muhammad muhammad ɗin nan ya rayu ya kai kamar shekaru guda biyar amma saboda zalincin shi magabannin zamaninsa sai ya ɓoye Allah ya ɓoye shi a wani waje da ake ce masa sirdabun a samira samira tsohon sunan garin shi ne surra marra'a gari na ƙasar iraq ana ce masa yanzu samira suna da katuwar jami'a ana danganta mutane ta ce wani samirai wai a can yake to da ka ba zai bayyana ba sai a ƙarshen duniya sai idan duniya ta rikici zalunci ya yawa mun mun sha ambatawa shehun islam jami'a ya ce duk a cikin shi'anci ba abin da ya fi ba da mamaki kamar maganar mahaji shi mahajin nan yaro ne shi ba zai bayyana ba sannan ba a san alkhairin shi ba ko kwara daya kuma shi ake jira sannan abota ma Allah kaga irin na kirista ne to shine ma ne ce wannan rudu ne babba Halla ولهذا حل أحد شيوخ الشيعة هذه الإشكالية بجواب طريف saboda haka ne aka samu ɗaya daga cikin malaman shi'a sai ya ba da wata amsa ita ma amsa kuma mai ban mamaki bari ku ji bayanin da yi sai ya ce kana sallallahu alaihi wasallam tibqani annabi sallallahu alaihi dai an san yana da jikoki guda biyu da Alhassan da al radiyallahu anhu abu muhammadin al-hasan akwai wanda ake kiransa abu muhammad shine al-hasan babban dan sayyidina ali kenan babban jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ta ɓangaren fiyarsa na Fatima radiyallahu wa abu abdullah al sannan akwai na biyu shine abu abdullah shine al-husayn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu da na biyu kenan na Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da na biyu kenan na Fatima radiyallahu ta'ala anha jikan manzon Allah sallallahu alaihi na biyu kenan ta ɓangaren diyarsa na na Fatima sai ya ce walamma kana hujjatu ay al yayin da shi mahadi da suke ce masa al suna ce masa al almuntazar wanda ake jiran ya kasance min waladin Husaini Ali Abdullah zai taho ne daga tsatsan Abu Abdullah al-Husaini wa kanat kunyatu al-Husaini Aba Abdullah al-kunyar shi kuma sayyidina al-Husaini ita ce Abu Abdullah fa atlaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-kunyati lafzan shi kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki alkunyaye amfani da ita a matsayin suna wai da manzala ta sani ya ce yuwafiku ismu husmi wasu abi ismu abi wai ismu nan ba manzan sama yana nufin suna bane yana nufin alkunya abin da ake ce ma alkunya shine a ce maka baban wani ko a ce maka dan wani to wai manzala ta sama alkunya yake nufi لأجل المقابلة بالاسم في حق أبيه domin ya zama ya kalubalanci sunan a wajen sunan babansa wai manzal su sama ba yana nufin Muhammad ibn Abdullah bane wai yana nufin Muhammad Abu Abdullah alkunya yake nufi wa aflaqa ala al-jadd lafzata sannan ya sanya ma ya sanya ma kaka sunan baba wai ita ce amsa ku ji wannan rudanin manzon da ya ce sunan shi zai dace da suna na sunan babansa zai dace da sunan babana sai ce wai ba manzon sassan yana nufin sunan baban shi bane yana nufin alkunya ce alkunyar kakansa Abu Abdullah shine Al-Husayn mahajin ɗin shi'a kenan so da haka da manzo Allah sallallahu ya wasallam yace wafi ismuhu isma ismi wasu ismu abi isma abi yana nufin wai alkunya yake nufi Sau da haka da kakansa sunansa Abu Abdullahi al-Husayn to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan so da haka in an samu matsala ya zama sunansa Muhammad ibn al to ba matsala ba ce wannan duba wannan mummunar fassara tawili bayili da fata ma manzon Allah ta sama larabci da nuna manzon Allah ta sama ba gwari ne manzon Allah sama bai iya larabci ba haka ake son a nuna a amma in ba abin nan ba da son zuciya yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya yana ta wannan kwana-kwanan wanda manzon Allah sama an masa shaida hatta makiyansa sun tabbatar da manzon Allah sama baya magana da gwaranci maganar tafasiri ya ce a cikin ɗan takaitaccen lokaci a cikin ɗan takaitaccen kalmomi sai manzon sama ya dunkule maka ilimi mai yawa shine sai tsaya na wannan zagaye zagaye kun ga da suka gaba za su sha ta nan ba mahajinsu da suka kirkira sunan babansa bai dace da sunan baban manzon Allah sama sallallahu alaihi wasallam ba baban manzon sama sunansa Abdullahi shi kuma mahajinsa sunan baban shi Al-Hasan al al-askari bugu da ƙari ma a tarihi da ilimin nasaba shi al al-askari bai taɓa haihuwa ba ina aka samu mishi da eh kaga busiri ya ce laƙar na sabtu bihi na saban libi ukami astaghfirullah min qawlin bila amali in ji mai burda busiri yace wai na tuba yana tuba ga Allah yana neman Allah ya gafarta mishi ya faɗi maganar da bai yi aiki da ita ba domin ya nasabta ta ga wanda bai taɓa haihuwa ba ba ne to alhassan al-asiri bai taɓa haihuwa ba ilimin nasaba da ilimin tarihi bai taɓa haihuwa ba to an na lahu wadadu a ina ya samu ɗa har a sa masa suna muhammad kuma a ce wai an riga an haife shi amma yanzu ya bata ba shi bayan shekara ɗari biyu da hamsin da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahadi ya bata har yanzu ana nan ana jiran sa sai ya zo sannan zai zo ya yaɗa ci, ya taimaki 'yan shi'a ya goyi bayan su sannan kuma ya kashe duk wanda bai bi shi ba da suke to wannan haka suke faɗin wannan tambaya ta tsaye ita ma tana da alaka da mahadi mala yake tanaqudatun fi hayati mahdi shi'ati al-muntazir akwai tukka da wawwara a game da rayuwar mahadin nan da take ma magana kansa tukka da wawwara tambaya ta farko man hiya ummul mahadi wai ba ce ma mamashi mamashi wace ce hal hiya zariyatun ismuha nargis shin ita ce wannan baiwar da ake ce mata nargisu ɗan shi a suna ambata wannan a wasu littafansu sai su ce mamar mahajin nan sunanta narjis kuma bai wace am jariyatu ha saqilu ko ko wata bai wace sunanta saqil ko suqayl am jariyatu mislimuha mulaika ko ko wata bai wace da sunanta mulaika kun samu sunayen uwaye guda nawa am jariyatu mislimuha khamqun ko ko wata baiwa ce sunan ta hamsu am jariyatu ismuha hakimatu ko ko wata baiwa ce sunan ta hakima za ka ga su tari yan shi'a sukan samu ‘ya'yansu mata suna hakima am jariyatu ismuha raihanatu ko ko wata baiwa ce sunan ta raihana am sausin ko ko sunan ta sausi an hiya gurratu ismuha maryamu ko ko ta ce sunan sunanta mafiya akwai nan sun kai nawa ku kirga to wanne ne shi maman shi duk ba a san wace ce maman mahajin ba kuma duk a littafin yan shi a duk sun goyi waɗannan riwayoyin a matsayin a wata riwaya ta ake ce sunan maman shi narjisu kuma bai wani a wata riwaya sunan ta a ji kamar sunan kirista a wata riwaya ce sunanta sukai a wata riwaya a ce sunanta hakima a wata riwaya a ce sunanta mulaika a wata riwaya a ce sunanta khams sannan a wata riwaya ce a ce alaikat jariyatan innama hiya hurratun ismuha maryam a ababaiwa bace ya ce yantacciya sunanta maryam aswal tafas maganganu tafas akan sunan maman mahaji kaga mahajin na bai kamata a samu rigima a game da shi ba wanda gabaki ɗaya ka kan addini na wajensa ne addinin shi an ci fa gabaki ɗaya ya tattara ne akan mahadi tabbatar da mahadiyya shi ke shi yasa suke ce masa al-muntafa kuskure ne a halin sunna in sun tashi faɗin sunan mahadi su ce al-mahadin muntafa muntazaru ahli sunnati wal jama'a ne laysa muntazara ba wanda ke jira shi ba wanda ke jira in ka ce tantazihu wato addinin ka na wajen ki ya zo sannan zaka yi addini ba wanda ya ce mahadi sai mahadi ya zo sannan zaka yi addini to ga wannan kenan tambaya ta farko wa ce mamar sa ake ikhtalafu fi ismi ummi an yi sabani sun yi sabani a game da sunan uwarta. Mama ta ba gane ma wace ce ba tambaya ta biyu a karkashin tanaqubatun haula mahdi shi'a wa mata wulida wai yaushe aka haifai ma hal wulida da wafati abihi bi thamaniyati ashhurin shin an haife shi ne bayan babansa ya rasu da shi da watanni takwas an wulida qabla wafati abihi ko kuwa a'a an haife shi ne kafin baban shi ya mutu sanatani ataini wasnataini wa khamsina shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyu an wulida sanata hamsin wa na hamsina ba'da bi'atayn ko ko an haife shi ne bayan shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar an wulida sanata sittin wa na hamsina ba'da bi'atayn ko ko an haife shi ne bayan shekara ta ɗari biyu da sittin da shida an wulida sanata sab'in wa na hamsina ba'da bi'atayn ko an haife shi ne bayan shekara ta ɗari biyu da hamsin da bakwai an wulida بعد ثماني وخمسين بعد مئتين كوكو أن يجيش نباين شكرة دليل خمسين دكبر أمولد في الثامن من ذي القعدة رانت أكا يجيش شن تقص ميجا وطن ذي القعدة أمولد في الثامن من شعبان هو أن يجيش ني أتقص كوطن شعبان أمولد في الخامس عشر من شعبان فوق شاب يرجع وطن شعبان هذا ليلة الليلة نصف من شعبان فينا yan bida'a suna girmama wannan rana ranar sha biyar ga watan sha'aban rana ce da suke kiyamun laili suna yin abin da suke cimta a salatul alfiya sallah raka'a dubu ɗaya da daddare shine ta sallah hanyar raka'a dubu ɗaya salatul alfiya abu da fil khamis ashar min ramadan ko an haife shi ne a shekara a ranar sha biyar ga watan ramadan kun ga akwai da tukka da wagwara a game da shekarar haihuwarsa da shekarar. akwai riwaya ta zuciwa ma fa ya asali a shekara ta ɗari biyu da hamsin bayan hijira kaga ba a haife shi ba ma ke ya ɓata Allah shirye ne ba duk ba za su karanta ma mutanen su wannan ba za su ba za su sun jahiltar da mutanen su sa su kasi karatu shi yanzu wanda suke zagayen nan su tafi nan wajen kusa da polo ko club ba za ka ga wani ko da takarda ɗaya ba takarda fara ɗaya ba za ka ga wani ya rike hatta littafan da suke zuwa su je su bada sai dai ku ahalin sunna su je su fita wallahi sai dai ahalin sunna su je su fita to da ma damar za a su. karatun gaskiya to za su gane gaskiya to abu na farko dama da za a mutum a fatar da shi shi ne a hana shi karatu in ka hana mutum karatu to shi kenan komai sai ka faɗa masa ya yi komai sai ka faɗa masa sai ya yi sai ka ce mashi wannan bulog baki ne sai ya ce ya eh, ka to da ka hana shi karatu amma idan idan shi biyu yana kallon yadda kake dakawa ka ba shi dama ya yi karatu to zai zama yana tafiya ne ala biya. duk abin da ya zama ba na daidai ba to ba zai yi ba abin da ya zama na daidai ko shi zai yi kuma haka ake son musulmi ya zama abin da ya zama na daidai ne wanda kuma ya zama ba na daidai ba ya bashi shi kenan haka ake bukata tambaya ta uku kai fa hamalat bihi ummuhu yaya mamarsa ta ɗau kinsa shi ma sun yi sabani a kai hal hamalar bihi fi ha, shin ta ɗau cikin shi ne a cikin ta kama ya ta irin nisa'i kamar yadda tsohon mata suke ɗaukar ciki am su fi janbiha ko ko gefan ta ɗau cikin shi ta gefan ba a ciki yake ba a gefe shi aka yi laysa ka irin nisa'i ba kamar yadda tsohon mata suke ɗaukar ciki ba wanne ne shi ma suna da rigingimu a kai tambaya ta hudu a karkashin wannan kaifa in muhu. to yaya ta haife shi kuma in ta ɗau cikinsa a ciki ya zauna ko ko a gefe ba a ciki ba to da aka tashi haihuwa shi kuma kaifa wulida ya aka haife shi hal waladatu min farji haka ta irin nisa'i shin ta gaba ya fito ta al'aurarta kamar yadda ake haifan ƴaƴa ƴaƴan gaskiya kamar yadda sauran mata duka gabaki ɗaya suke haihuwa haka manzon da sama haihuwa aka haihuwar su aka manzon da sama haihuwar su aka kuma a haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, haihuwa ce da bata zo da wani abun ban mamaki ba an haihu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ake haihuwa kowane dan adam shi yasa qur'ani bai ma dauko maganar haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi ba. ya nan laysa shay'an ghariban ba wani abu bane ba mai ban mamaki ikhlasi wuladati isa sabana yin wa annabi isa alaihi salam qur'ani ke da imamu labari saboda shi un garibun ne an haife shi ba tare da uba ba manzo Allah ta sama ku an san babansa an san babarsa an san baban shi an san mamarsa shi yasa wani mutum ya zo yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kirani yana wuce haji yace hal ana illa waladun limra'atin min ahli makkah takulul qalila sai me za zaka zo kana mun wannan kuzuzutawa ni faɗa ne da mace ta haife ne mace da an san ta a garin makama tana cin kilishi kamar yadda kowa ke cin kilishi wato busasshen nama haihuwarsa aka yi sannan na manzo Allah sallallahu ya ce ana daawatu abi ibrahim wa bushra akhi isa wa ru'ya ummi allazi ra'atha shi ni ni ne addu'ar babana annabi Ibrahim rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim annabi Ibrahim ya addu'a ya ce ya Allah ka aiko ma mutanen maka wani annabi daga cikin su to ni ne addu'a in ji manzon kuma shi ne addu'a shi wa bushra aqiyita sannan ni ne bisharar da an dan uwa na annabi Isa yi game da ni ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قر sannan sai ce wa ruhu ya ummi ni ne mafarkin da mamata ta yi ya ce mamarsa ta yi mafarki annahu kharaja min farjiha nurun adaa'at lahu qusuru shami ce wani harke ya fito daga gabanta benayen kasar sham sun haskaka da wannan benan manzon sama ya fassara wannan mafarkin ya ce shi ne kuma aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aminatu ita ta haife shi ita ta haife shi an kanta an san babansa ba wani abu bane garibi to amma shi mahadi na yan shi'a da aka tashi haihuwar shi to shi ba ku ji amnin fakadiha ala ghairi adatin nisa'i ko ko a'a ya farka ya tsane sai ya fito ba kamar yadda sauran mata suke haihuwa ba duk waɗannan maganganun an yi su wasu suka ce a'a haihuwar shi yi wasu kuma saboda su nuna mu'ujiza karama ta haihuwarsa cewa an haife shi wata irin haihuwa ce ta musamman to sai ya zama ya fito ta cinye shi ba ta farji ya fito ba ya fito ne ta cinya idan fajin za a zuwa maka bayani kan mahadi mahadin nan gaba ki mu shi sannan kaifa na sha tambaya ta biyar yaya rayu rawaw an ajil hasan surwai ko daga abul hasan inna ma'ashira ausiya ina yashku fil yawmi shi AbulHassan hasan yake cewa inna ma'ashiral awsiya'i mu waɗanda aka yi wasiya cewa za mu zo mu a imma sha biyu nan shaku fil yawmi muna rayuwa a kwana ɗaya ne misla ma yanshaku ghayruna fil jumu'ati kamar yadda ɗayan mu zai yi juma'a sai ya sati ɗaya sannan zai rayu wani wanda ba mu ba sai ya sati ɗaya mu duk kwana ɗaya a wajen mu kamar sati ɗaya wanda ba mu ba ne. so daga muna muna maganar mu na riga kowa misali sai a ce kila su ba su wata uku suke fara magana sun iya magana sun iya cewa ba ba sun iya cewa mama amma sun ta alkur'ani da a shekar a wata uku Wa an أبي hasan qala yaje sake faɗa ki cewa inna sabiyya minna lalle mu yaro a cikin mu mu a imma idza ata alaihi shahrun idan yi wata daya kana kaman ata alaihi salatu to kaman wanda ya shekara ɗaya ne kaga wannan magana ai ke kama da ta sai kama da ta abin da amrul kulsu amrul kulsu wani mawaki ne a jahiliya kafin zuwan musulunci da ya sha giyaye ta ta kai mishi karo sai ya fara kuru da kabilarsu ya fara kusuzu ta yana alfahari yana makabilar ta kirani yace idza balagha al-fitam lana sabiyun tahibbu lahu al-jabajir dadi shi ai mu ko kabilan mu idan yaro ya kai matsayin a yaye shi an yayayyen yaro to idan manya manyan wasu kabilu suka gan shi to na tahibbu lahu al-jabajir dadi ce dukkanin su fada su mishi sujada هذا ما يبطش إن الصديق للنع إذا أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة فهذا تفهم له الجباب المتاجي فيه شهر تسويها كما هي يرى وعن عبد الحسن أنه قال إن معاشر الأئمة ننشق في اليوم كما ينشق غيبنا في السنة مو أئمة idan ya kasance ɗaya daga cikin mu ya rayu a kwana ɗaya to kamar ma ya yi shekara ɗaya kaga cin shaharu idan a ta alayhi shaharu kaga abun da yana ta ci gaba aka fara da na taki taki kwana ɗaya a matsayin taki ɗaya to ana nan ana nan sai aka ce wata ɗaya kamar ne kamar shekara ana nan sai aka ce ai kwana ɗaya ma kamar shekara haka in mai shi'a suke rayuwa haka suke tasowa duk da wannan wannan duk suna cin littafin shi'a duk abinci ne ake kwafowa maganganun su ake kwafowa a to kuma abin da ake karantar da su ce abin da ake sa musu a ƙidar su kenan su imani da shi an ce su yi maulidi ya yi maulidin maulidin na na fatima kuma da an ta hanyar zuwa suna cikin suna sati guda wai wai suna ana suna sati ɗaya an ta wannan zagaye-zagaye ita ce shi ma da ya yi yawa a cikin wannan al'amarin wannan sai ban tausayi abinda zai baka mamaki wasu su da gaske an ba su ta bai zai sun karba wasu kuma su ba su san abin da ma yi ba abin da zai baka tausayi shi aina yuqimu tambaya ta shida wai yanzu a ina ma yake kwanu suka ce shi ka ce yana nan a madina ba madina wasu suka ce ai yanzu nan mahajima yana madina Sun قالوا bal fi jabal ghazwan ar-rawhat da ai yana wani dutse da ake ce masa jabal ghazwan a wani gari da ake ce masa ar Sun thumma qalu sai suka ce bal huwa fi makkata bili bili ai yana nan a dutsen da ake ce masa zuwa a makka Sun qalu bal huwa fi samira sai suka ce a'a yana nan a samira a iraki a wannan firdaus a cikin wannan kogon yana nan fake sai idan eh, duniya ta rikice sannan zai zo to ni ban san irin rikice wanda duniya za ta yi ba kafin majin yan a yanzu yanzu duk wannan abubuwan da ake ta ya kamata ana ta kashe mutane tsamunan a Najeriya ana ta kashe mutane duk ba zai zo ba mun kiri ya kamata ana amma ana waktu huruji sayan bari ya kamata ce lokaci ya yi yanzu ya fito wannan kashe kashe sai da an kare ka kashe mutane ga baki duk sannan zai zo hatta qala da abu har wani daga cikinsu yake cewa laysa shi'ri aina istaqarrat bika nawa bal ayu ardin tuqilluka aw tara قد غضوى عن بغيرها an بذي قوى أنت اليمن بوادي شموخ أنت الجزيرة الخضراء ليس كتنس ينا مناجاك دمعي يتي ليس شيري كيس كيسا إبنينا كيس كيسا سنينا أين استقرت بك النوى ويا إنا نيسا يكبت الدخيني كامل النيسا يا خيم عدي بل أي أرض تقلك أو ترى ولو تكساتي تقويك da arbun da dara din ma'anar su ɗaya ƙasa a bi raduwa shin wai kana dutsen raduwa ne an bi gairi ha koko ba a wannan dutsen ba an bi zituwa koko kana dutsen da ake ce masa dutsuwa a maka an fil yamani koko kana ƙasar yaman ne bi wadi a wani kwari da ake ce masa wadi shamruh an fil jaziratil khadrai ko ko kana wannan tsibirin ne wanda ya kasance kore fatau wato samira kenan a ina kake wai ban gane inda kake ba yana munajati da shi yanzu yana nan a cikin wajojin da ake ba mutane cewa ai mahadina nan an haife shi a ce ah, ai ai ai mana wai da shi da na ka kamar irin na ruwan bagaja da aljanu da kakan shi alhaji imamu suna haduwa duk a wani dutse duk juma'a fi kiyamun layi to ina shi ne da mahadi na yin shi'a da khibir annabi khidir alaihi salam wai suna haduwa to ba suna nan cikin su suna nan wai khidir na nan jarabta irin waɗannan addinan addinan da za a zo a karar da rayuwar mutum akan kirkiran wasu labarai da tatsuniyoyi a hana shi ilimi addinin sai ya ƙare a kan tatsuniya da labarai shi ke an kashe wani ai an yi kaza ai an yi kaza shi ke sai duk bukukuwa duk abin da za a yi a ɗaura mutane da shi kar su wace kar su gudu ba na karatu da shi zai fi a cikin wannan ba a cikin wancan bikin ni bukukuwan da ma ake yanzu na na na shi an ci a Najeriya ai duk duniya ba a yi kaga ai ba inda ake fulani dai sai a Zaria har Iran din ba su yin wannan fulani ai akwai fulani a Iran to shi yana da fulani dai suna da fulani dai da ake zuwa ai shadi ai sannan aka shirya kwallon kafa duk abubuwan da za a yi dai na shagala shagaltar da mutane su ci gaba da shagoliya kan abin ya ginshe su to bari a yi kai bari a yi kai da a shirye ta tambaya ta bakwai a ƙarƙashin tanaqubatul haula al-mahdi hal ya'udu shabban aw ya'udu shaykhan kabira wai idan mahdi ya tashi zuwa zai dawo ne a matsayin matashi don ko zai zo ne a matsayin tsoho tun da dai lokacin da ya goye bai wuce shekara biyar ba bai wuce shekara biyar ba ko shekara bakwai ko shekara uku hasbar riwayatihim don wajen riwayoyinsu da suke sabani a cikin su wata riwaya na cewa shekarun shi biyar a lokacin wata na cewa bakwai wata na cewa uku to wai idan ya dawo zai dawo ne a matsayin datti da tsoho ko ko zai dawo ne a matsayin matashi عن المفضل قال سألت الصادقة المفضل الماجر جعفر الصادق جعفر الصادق إمامي نبي يرفو نشيئة يتي يا سيدي يا شوغبانا يقول شابا أو يظهر في شيء ويما هجي شيء لوكتن بابا عايزيش با لوكتن باش domin imani na biyar ake matambaya a game da imani na sha biyu imami na biyar ake matambaya a kan imami na sha shi ne ake cewa yana ba da labarin cewa ga shi jikana ne zai zo shi ne na sha biyu in ya zo zai ci gaba da yaɗa shi an ci duk wanda bai bi shi ba zai kashe shi ya yanka shi to shi ne sai shi almajirin imami aljafar fadar sai ke tambayi sai ya ce ya sayyidi ya shugabana ya udu shabban aw yazharu fi shay'i wai idan ya tashi bayyana zai bayyana ne a matsayin matashi ko ko da furfura zai bayyana qala sai ce subhanallah ke mamaki da ba da ke mamaki yace wa hal yuwaqqu zalika shin an san wannan ai ba wanda ya san wannan yazharu kai fasha'a waje ayi suratin sha zai zo ne yadda ya ga dama a irin surar da ya zaba yake so ya zo a cikin ba wanda ya sani eh kakan yake ba da labarin in ya zuwa waye sai ya san wannan ai ba wanda ya san wannan shi yana da kudura ta ya bayyana yadda ya ga dama a ƙarƙashin mashi'ar da zai bayyana in ya tashi bayyana shi zai ga damar ya bayyana yadda yake so in sha'a ya zahabu shaykhan wa in sha'a ya zahabu shabban wa in sha'a ya zahabu walilan in ya ga dama ma ya bayyana a matsayin dan jinjiri duk wannan a ƙarƙashin mashi'ar sani shi yadda ya ga dama zai bayyana to kun ji amsar da Ja'far Sadiq ya bada wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya kuma sai aka ce يظهر في صورة شاب موفق ابن اثنين سنة zai bayyana ne a matsayin matashi wasfaq wanda yake dataccen matashi wanda bai fara tsufa ba ibn naini wa talatina sanatan ɗan shekara talatin da biyu kaga nan shekara talatin da shekara talatin da to a wannan riwaya a wannan riwaya an ce wa hal yughasu zalika ai wa ya san wannan ai ba an da san wannan yazharu yazharu kaifa sha'a wa bi ayyi suratin sha duk surar da ya ga dama ita zai bayyana da ita وفي رواية أخرى يخرج وهو ابن إحدى kuma aka ce a'a zai bayyana ne a matsayin ɗan shekara hamsin da دفع zai shekara hamsin da ɗaya kaga zai shekara hamsin da ɗaya yi sarki ce shekara hamsin da ɗaya da furfura a wannan riwaya kuma aka ce ai ɗan shekara hamsin da ɗaya bai bayyana kuma ku ji duk waɗannan ba suna cikin littafin da riwaya ji ƴan shi'a suka rubuto kayan su وفي رواية أخرى يظهر في صورة شاب موفق ابن ثلاثين سنة أو رواية كما أكتي آعة zai bayyana ne a matsayin matashi madaidaici Ɗan shekara talatin da talatin cif-cif bai karu ba a kan shekara talatin mun gane a shekara talatin zai bayyana yanzu a kuwa nawa kenan aka samu an samu hudu na farko dai wa yughab wa wa yughab zalika subhanallah wa wa yughab zalika eh سبحان الله وكيف ظن أي يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء أوجه رواية تجيز أخذ يظهر في صورة شاب موفق ابن ابن اثنين وثلاثين سنة الرواية تقول يخرج وهو ابن إحدى وخمسين سنة الرواية تقول يظهر في صورة شاب موفق ابن ثلاثين سنة shekara talatin wancan talatin da biyu wancan ba yadda ya ga dama wancan kuma a hamsin da ɗaya to kun ji haka haka jaɗa haka ake karantar da mutane ake dora su a kai waɗannan su ne waɗannan su ne bayanan da suke da alaƙa da wannan insha Allah kuma za mu tsaya halarci Allah kai mu karatu na gaba sai mu ci gaba da bayani akan waɗannan tambayoyin da ma da yake yi tambayoyin da ya kawo a ƙarƙashin wannan tanafuzatin haula mahdi shi'a ya kawo tambayoyi guda tara in karanta guda bakwai daga ciki in Allah ya mu za mu tashi sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi malam ya halatta mutum ya saya kaya a wuri na sannan kuma ya dawo min da kayan ya saya idan ya tara irin kayan da yawa a farashin kamfani ƙasa da farashin da ya saya a wuri na kuma zai iya dawowa ya sayi wannan kayan a farashin da nake sayar ma masu tsari sama da farashin kamfani tambaya a takaice dai idan ba sharafi kuka yi ba ba bai ulina kake masa ba mai tambaya ba nufin ka bai ulina ba bai ulina wani irin ciniki ne da ake yi a jami'a na zalunci mutum zai zo yana da bukatar kuɗi a wajen mutum shi da ina da bukata matata tana asibiti ko ɗana yana asibiti ina bukatar rancen dubu talatin sai ce to gaskiya ni ba ni da kuɗi amma ina da kayan kuɗi a baka sai ce eh duka ga talabijin din nan ka je ka saida ka saida shi dubu talatin in ka siya in ka tashi kawo min kuɗi sai in ka tashi kawo sai kawo min dubu talatin ya tafi kenan sai ce ah zo zo zo zo bari in sauƙaƙa maka sai an bani ajiyar wasu kuɗaɗe ka siyar min da wannan talabijin din dubu ashirin shi kuma yana cikin bukata sai ya ce ya biyan masa dubu ashirin ne ya lissafo dubu ashirin sai ya bashi kaga ya bashi bashin talabijin ya bashi bashin talabijin akan dubu talatin shi kuma nan take ya ce talabijin din nan akan dubu ashirin yana mun shi bashin nawa kenan to ne bai ulalina idan ba irin shi bane ya halatta ka ce kaya a wajen mutum idan daga baya ga yana da buƙatar ya siyar maka kai kuma ka siya amma kan ku sa sharaɗin cuta ko kuma kai nufin ka shine ka kwashe kafa idan ba haka aka yi ba ya halatta Idan mutum ya sai abu a ka daga baya shi kuma ya ga yana da damar ya siyar maka to babu laifi amma kada a sa sharaɗi na zalunci kayi idan ka kwashe sa aka kashin bai'ul ina wannan bai'ul yana cin abin da manzo Allah ta sani yace idan musulmai suka ci gaba da yin ta to yana cin abin da zai ja musu kasance duk da wasu malama hadisi suna daukan ma bai mu'ina dukkan wani nau'i na riba to ya shiga cikin bai riba malam kiristoci ba su yarda da annabi Musa alaihi salam ba sannan kuma suke rubuta in the book of Moses a Bible to ai ai ka san abin da ya faru asali ai hadin baki ne kamar irin yadda muke gani a Najeriya amma kaga tijaniya ne da kadiriya ai a tarihin kadiriya da tijaniya a Najeriya da duniya ga baki dai fada su fada gagaruma akwai raddoda masu yawa da aka yi yakin littafi kenan wanda kashe-kashe da aka yi na rayuka a tsakanin 'yan kadiriya da 'yan tijaniya a Najeriya وأقيات إيمان الزكرة إلى الإنهاج غفلولا لسكو قدانة أفعال الشيخ ثاني قابولا أجيب هو أخذ القبض على الإرسال تجا عن نور عن مؤشر amma lokacin da izala ta sai suka haɗe wannan ba abu mu ba abu hana faɗan jimla ba ne su to ruwan mu faɗe ga waɗannan wanda ba ruwan mu ne da su ba to da kuma haɗe mu fiye su to shi ne aka yi tsakanin kiristoci da yahudawa kirista na gaskiya bai zai da annabta annabi mu a salam sadaka tamka ma suke yi ba wani ba wata magana annabi zargi suke mabiyan annabi Musa alaihi salam su suka kashe annabi Isa alaihi a aqidar kiristoci Yahudawa su ne mabiyan annabi Musa su suka kashe annabi Isa alaihi salam aqidar kiristoci su kuma Yahuda ba su da annabi Isa ba, domin suna ɗaukar annabi Isa a matsayin nan ne, ya zo ne domin ya faɗa da abin da annabi Musa alayhi salam ya zo da shi a cikin Al-Tawrat to da musulunci ya zo shi shikenan suna ta cikin rigima Qur'ani ya ba mu labari wa qalat al-yahud laysa al-nasara ala shay wa qalat al-nasara laysa al-yahud ala shay wa hum yadul al-kitab Yahudawa suka ce ba kiristoci ban jaye ku ba ba ko komai ku kiristoci suka ce ƙarya ku ta sha ƙarya ku ne banzaye ku ba bakin komai kuka ba lokacin da musulunci ya zo shi ke da sai suka ce ba su haɗa kai kan ci al'adu ne ku alayi abokin gaba wanda ya zo duk ya musu kwa domin musulunci ba zai yi da kudanci ba zai yi da kudanci ba to bari su haɗi ba da dadewa ba aka yi wani mataro a kasashen turai ba zan iya tuno kasar ba aka yi taro aka ce an yafe ma juna dududu shekarun ba ba su da yawa ba za su wuce shekaru sittin ba aka yi taro aka ce to kiristoci da suke zargin yahudawa su suka kashe annabi isa to kiristoci sun yaɗe musu an yafe musu daga yau kada a sake jin wani kirista ya buɗi baki ya ce ai yahudawa suka kashe annabi isa alaihi salam shi ke nan suka yafe juna su kaji da duk waɗannan abubuwan suka taso shi yasa za ka samu sai ka ji kirista yana cewa a tsohon alkawari tsohon alkawari yana nufin a taura amma har yanzu akwai kiristocin da su fautauta su da yahudawa ba shi yasa hatta da kitin filastin da ake yi a yanzu akwai kiristocin da ba su goyon bayan yahudawa ba su yadda da su ba suna nan a duniya orthodox su ne waɗanda ake ce musu al-usuliyyu su ne waɗanda suke riko da asalin kiristanci to shi ne wannan da daga ba abun ban mamaki ba ne wannan an sha yin haka kuma ga ne yanzu ma tarihu yu'idu nafsa duk lokacin da wasu masu fata suke kan batar da shi ke nan zai su hada baki akan wanda suka san suka tabbatar da gaskiya yake kuma tabbas idan ba su hada baki ba ba za su iya gamawa da shi ba su zai ce to a zo a hada baki za su ce a hada kai amma hada baki ne domin babu yadda za a yi wancan ya zo da faɗansa wancan ya zo da faɗansa a ce a fahimta ɗaga baki dai a ce sai cikin wani ya kumbura kuma sai wani ya gudawa amma sai a yi ta gudawan ana rinsa ido ana gudawan ana zuwa bayi ba a san a san ana zuwa to duk ana gani kuma Allah ka shirye ta da صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك